بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملهم صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تسلم خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألو يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عبادته على عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادته وعن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد نفس على التقوى من أول يوم لحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن تبنيانه على تقوى من الله ورضوان خير لما نسك بنيانه خير لما نسك بنيانه على شفاعة في الحير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا رباء شرنگ وطا رمضان هجرة تدبو دا دريهود دا أربعين دا دايا دي دي دا شاوكو غوتن بيار شكرة تدبو بي دا شرم منا تشكين تفسير سورة المؤمنون a yau za mu ci gaba daga ayata 45 insha Allah waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa ba kowane musulmi ne zai tsira ba a ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu sun ma'ar sannan Musa ثم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى وتسعي الله مدوككي yace bayan ya aiko annabi nuhu alaihi salam annabi hudu to sai yace sai kuma ya aiko annabi musa wa akahu da da dan uwansa haruna annabi Musa da dan uwansa annabi Harun sun zo a lokaci guda bi ayatina sun zo da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma dalili mabayyani wato sun taho da hujja mu'jiza wanda tana tabbatar da gaskiyansu Allah yana ba mu annabawa mu'jiza don wannan mu'ujiza ta tabbatar da cewa gaskiya ne daga wajen Allah suka zo shi yasa ake kira wannan mu'jiza da cewa mubin mabayyani saboda inda ya kaga annabi to la shakka kai ka tabbata wannan mutumin annabin Allah ne wato Allah yana ba shi hujja wanda take kawar da duk wata shakka da za ta samu a zuciya game da cewa wannan annabin ba daga Allah yake ba Allah ya aiki annabi Musa da annabi Harun zuwa ga wani ila auna wa mala'in fastakbaru wa kanu fawlan 'aliin ila fir'auna wa mala'ihi Allah ya tura annabi Musa da annabi Harun zuwa ga fir'auna da jama'arsa fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu qauman 'alin kuma sun kasance mutane masu daukaka kalmar al'ali min al'uluwi menene al'ulubu wato guddus sufli wa huwa al-irtifa'u daukaka shi ake nufin da al'ali wannan ya zo a littafan luga kamar mufradatu alfazil qur'an na wato al-asfahani shafin 582 haka nan at-tawqif ala muhimmati ta'arif na al-imam an-nawawi yana shafi na 525 da lisan al-arab a mujallar na biyar shafi na 83 kalma ta al'alim min al'uluwi wato a nan malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewar idan girman kai ya samu ga shugaba to abinda zai biyo bayansa halaka ce Allah shi kare mu al'uluwul muktarin bil istikbari halakun domin kaga abin Allah ya faɗa a nan Allah ya aiki annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna da jama'arsa sai suka yi girman kai to wato Allah yana nufin sai suka yi girman kai sai suka halaka kuma sai Allah ya ce au wa kanu qauman ali kuma dama sun kasance masu daukaka wato kamar Allah yana cewa idan girman kai wanda shi kada yana halaka mutum amma fa in ya hadu da halaka to babu in ya hadu da daukaka to babu tantama ma wajen halaka saboda ka da mukami da girman kai idan sun haɗu halakar dan adam abu ne mawuyacin gaske wanda zai kauce masa sai dai sai dai tsira kawai ta Allah subhanahu wa ta'ala wato shi yasa mai mulki abu na farko da ya kamata ya guje shi shine girman kai wato ba za ka san kana da girman kai din ba sai idan ka dauki matakan da za su raba ka da shi amma mutukar ka kula da na kusa da kai ba za su nuna maka ba Alƙur'ani ya tabbatar mana da girman kai da mukami idan sun haɗu fasadi yana zuwa gabansu ba aya ɗaya ba ayoyin suna da yawa saboda aka amma idan kana duba Alƙur'ani za ka gani wato misali Allah ya ba mu da fir'auna a nan fir'auna ya yi girman kai kuma sun kasance suna da ɗaukaka kaga girman kai da ɗaukaka sun haɗu to in ka dawo suratul qasas aya ta hudu inna fir'auna ala fil ardi ko inna fir'auna ala fil ardi in ka dauki wannan wa kanu qauman alin kaga duk abu guda ne inna fir'auna ala fil ardi fil ardi Allah yace lalle fir'auna ya samu daukaka a doron kasa wannan shaida da Allah ya bashi ya tabbatar da waɗanda suka samu mulki irin na fir'auna a tarihin nan adam ba su da yawa imma an samu saboda Allah ya tabbatar da ɗaukakar da fir'auna ya samu inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an ya sanya mazaunan ƙasar wato yanki yanki ya stabu ifu ta'ifatan minhum yana raunana wani sashi na mutane ya zabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum ya yanka 'ya'yansu ya bar matansu innahu kana minal mene mufsidin kaji ko saboda ka da ɗaukaka da girman kai in sun haɗu abin da zai biyo bayan su fasadi in ka dawo ga suratu namli aya ta goma sha hudu Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wa uluwa sun yi gardama da gaskiya alhali rayukansu sun tabbatar gaskiya ne me yasa suka yi gardama da gaskiyan saboda na ɗaya zalunci na biyu girma wato da muƙami da zalunci suna sa mutum ya ki gaskiya da gangan shine Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin wato da'iman da mulki mukami idan mukami ya haɗu da girman kai to lallai ne fasadi yana gaban shi fadafa'ahu hadha al-ulu wal-kibru ila zulmi wal-fasadi wato kamar Allah ya gaya mana abin da ya sa Fir'auna ya lalace me yasa fir'auna ya lalace na daya mulki da ya samu na biyu girman kai saboda ka sai ya kai shi ga fasadi da mugunta fa innal uluwa yadfa'u sahibahu lil kibri girma mukami shi ke sa mutum ya girman kai da lokacin da baka baka da mukami in ka tuna zaka ga yanda kake mu'amala da mutane daban ne a lokacin da kafin a baka mukami amma yanzu aka baka mukami fa in kai tunani da kyau zaka ga hakika halayen naka sun canza wato mukami yana da yana da hadari to ga munin hadarinsa shine ya saka ta wazi takzibul anbiya illahi wa rusulihi wato mulki idan ya hadu da girman kai yana iya sa mutum yayi da'awar wato shi kansa Allah ne don abinda fir'auna yake na wanda ya faɗa mana a wannan aya fastakbaru sun yi girman kai wa kanu qauman alin kuma sun kasance mutane ne masu ɗaukaka wato masu mukami don haka nasiha ta ga duk ɗanuwa musulmi duk sa'ilin da ka sami mukami ka ringa makanka hisabi a koda yaushe mukami kowane iri wanda abin da Allah ya faɗa kenan wannan mukamin in ba hattara kai ba sai ya kai ka halaka shi sa shi girma da ɗaukaka al'amari ne na Allah da zarar mutum ya same su to daɗa kusantar halaka yake ba ba tsira ba sai ya yi hattara me suka ce فقالوا أنؤمن لبشرين da ما وقولهم لنا عابدون فقالوا da jama'ansa, ya suka ce mislina yanzu mutane biyu Musa da Haruna irin mu sune mu gaskanta wa qaumuhuma na abidun ga jama'ansu kuma suna bautanmu. saboda jama'ar annabi Musa da annabi Haru su ne banu Isra'il suna ta bauta ga Fir'auna da kabilarsa Shi ne Fir'auna ya ce to yanzu ma ma gaskanta dan adam wato su tunaninsu in ma Allah zai turo ne turo ne ko mala'ika mana amma mutum kamar mu mutane kamar mu Musa da Haruna su za mu gaskanta kuma baya ga cewar ma asalin kabilar su bayi ne gare mu suna mana bauta kaga girman kai ne ko a in ka lura wannan kalma ta girman kai ne wato kai kana ganin kana da wata kabila mai daraja saboda ka in ka lura ka ga akwai mutumin da wa'azi ma ba zai saurara ba sai na kabilarsa wa'azi wallahi in ba na kabilar shi bane ba zai ji ba shi duk wa'azin da za a yi yana ganin ƙarya ce sai dai in wanda ke kabilarsa ne ya faɗa kaga da kabilanci wannan ya kai su ga ainihin girman kai ɗin da suke ganin ai kabilar ma tana sama da ta wani kaga girman kai don haka shi yasa eh, Allah tabaraka wata'ala ya dunkula maganar sa aya da ta gabata wato girman kai da girman da mukami idan sun haɗu suna iya kai mutum ga halaka me ya faru fakazzabuhuma ya suka karyata ta in inji Allah madaukaki sun karyata su fakanu minal muhlakin idan an karyata annabi kuwa to halaka ce saboda haka sun kasance cikin waɗanda an halaka su muhulakin ba muhulikina ba fakano minal muhulakina suna cikin waɗanda aka halaka sai Allah madaukaki ya ce bayan Allah ya halaka Shara'una, wani laqad atina musa alkitaba shi annabi musa haƙiƙa mun bashi littafin a taura wannan ya zo ne bayan hallaka fir'auna Allah ya tsiratar da banu Isra'il sai Allah ya ba su littafin a taura su banu Isra'il saboda wannan littafin ya zama jagoransu a zaman su wato ya zama shari'a gare su la'allahum yahtadun ya zama wato ab dalilin samun tsira gare su dalilin shiriyar su littafi dama shine babban muhimman amfaninsa za ka ce me yasa Allah yake ba mu annabawa littafai ai hikimar guda ce yanzu in ka dubi alkur'ani da muke karantawa a yanzu wallahi in banda alkur'anin nan yanzu da musulunci nan ya mana nisa amma duk sa'ilin da aka buɗe alkur'ani ana karantawa sai ka ji tambar ga annabi ne yana gare saboda littafin ka tabbata tana da yaƙini maganar Allah ce kuma duk sa'ilin da ake karantawa da yake maganar Allah ce sai Allah yana sawa abin tasiri a zukata yanzu inda wani littafi za zamu ɗauka muna karantawa wannan karatun ba zai tasiri a zuciyar musulmi kamar alkur'ani ba shi alkur'ani littafi ne mai albarka saboda saboda Allah da kansa ya saukar da shi to haka ma littafan da Allah ya saukar a da kamar at-taura din me yasa ya saukar da shi la'allahum yahtadu akwai fatan za su shiryu idan suna riko da wannan littafin Ya yi ce gaba wata Wajen abin da Maryam mun sanya ɗan Maryama wato annabi isa wa umuhu da mahaifiyarsa, Maryam Alihimassalam. Wato, da annabi isa da mahaifiyarsa mun sa sun zama aya, ayatan wato abin mamaki Da ɗan adam wanda ke gwada mai ba abin da ya gagara Allah da maryam ɗin da annabi isa duka aya guda ne Allah bai ce ayoyi biyu ba saboda ita maryam ta haifu dai ba mai ji, annabi isa kuma an haife shi ba mahaifi kaga dai aya guda ce shi yasa Allah bai ce ayoyi guda biyu domin abu guda ne ya hada su wannan abin mamaki ne wanda ke gwada mu dan adam ba abin da ya gagara Allah wa huma ila rabwatin kuma mun tattara su muka kai su wani tsauni arrabuwa da larabci almakanin murtafi min al'ardu tsauni za ta ƙararin wa ma'in wannan tsaunin mai nutsuwa kuma ga idanun ruwa wato Allah yana taimakon bayinsa Allah ya taimaki Maryam da ɗanta kamar yadda Ibn Hattu yake faɗa yace ma'anar ayan nan annaha min albiqa'i allati kamulat khisaluha maryam ta rike kamalarta bata taba zina ba Allah tabaraka wa ta'ala ya mata kyauta wanda bai taba yi madan adam ba ya ba ta da ba tare da ta samu wato ba tare da namiji ya kusance ta ba to wannan yasa saboda kamalarta din da kuma kyautar da Allah ya mata sai Allah ya kai ta wani tsauni wani guri shi ma mai kamala Allah ya kai ta wani guri mai kamala wato in kai ma Allah aiki sai maka wannan shine abin da Allah ke ga mana in yi ma Allah aiki to zai maka ka san da kwanda sanin haka ba makawa Maryam ta tsare mutuncinta Allah baraka wa ta'ala ya ba ta haihuwa a lokacin da ta samu wannan juna biyun fa a irin wannan hali a ce mace ta samu juna biyu ba ta da miji ka san ba karamin fitina bane to sai Allah ya zama gatanta saboda haka sai ya kai ta wani tsauni wannan tsaunin Allah ya ce za tu karare babu wanda ya ga tsaunin sai ita sai kuma danta sai shi Allah da ya kai ta wato wannan yana gwada cewar wannan gudun da Allah ya kai ta wuri ne mai kamala duk abin da take bukata akwai shi shi sa aka kira shi za tu karare wuri mai natsuwa duk abin da take bukata akwai wa ma'inin kuma ga ruwa mabubbugan ruwa kaga kenan wuri ne mai kamala saboda me saboda ta rike kamala wanda ke nuna aljaza'u min jinsil amal yanda kai aiki sai Allah ya saka maka daidai tsarin aikin da kai fa bayyana bu'du ma haza ma ma wanda shi wannan ruwan da Allah ya bayyana yana fitar da shi a wannan tsauni inda aka kai Maryam da danta ruwa ne wanda ke fitowa da kansa wato kaga ba kamar mu bane sai an tona rijiya sai ka jefa guga ka ɗebo ruwan ka tara a'a ruwan gashi nan bubbuga yake daga ƙasa sai dai ta ɗiba ta sha duk iya wahalar da mace za ta samu Allah ya kawar da shi Abdullah bin Abbas ya ce wa haza kamalul kamali Allah ya kara masa yarda wa haza kamalul kamali wato duk wanda ya riko da kamala to fa Allah zai bashi kamala shi Allah bai yarda yayi maka sakayya da kasawar abin da kai ba sai dai ya maka sakayya da ninkin abin da maka aikata saboda ka duk wanda ya abu mai kyau Allah zai mai sakayya ka tsare mutuncinka iyakar aikin Maryam shine ta tsare kanta bata yi zina ba shi yasa duk inda Allah zai yabe ta sai ya ce wallahi ahsanat farjaha matan nan da ta tsare al'auranta ba saboda ba karamin aiki bane yabon da Allah yake mata kenan ba a yabonta saboda wani aiki na da'awa ko wani abu wannan in za a yi wannan yabo sai a yabo ga mai rikonta shine annabi zakariya Shi ne wanda ake yabonsa da wannan aiki saboda su ke gwagwarmaya ta wajen karantar da mutane ita maryam iyakan yabo da Allah ya mata ta tsare kanta tsare tsare kanta din nan sai ya samar mata wata wata kamala ta Allah subhanahu wataala wanda ba a taba samun irin shi ba wannan tsauni da Allah ya kai ta ita ce Allah shine Allah madaukake magana a suratu maryam aya ta 22 zuwa 26 Allah madaukaki ya gaya mana tuntuni karka dauka wani tsauni ne daban fa hamalathu ta dauki cikin annabi Isa fantabazat bihi makanan qasiyya sai ta kaurace ta dauki yaron ta dauki juna biyu ta kaurace wa mutane ta tafi wani wuri mai nisa makanan qasiyya wanda kaga ya tabbatar da Allah ne ya kai ta gurin shine fassaran huma. ila rabuwatin zati kararin wa ma'in ne fasarar wannan wannan ne fasarar da ya fi dacewa saboda ya fasara kansa amma idan ka bar alkur'ani in ka koma ga tafsiri ka samu fahimtar daban-daban ce wasu suna ganin ma sai da annabi Isa ya girma ne sannan da ya fara samun fitina Allah ya sa ya hijira ya tafi Indiya za ka karanta a wasu littafi a ce ma ya annabi isa ya taba zuwa indiya annabi isa ya taba zuwa iraki annabi isa ya taba zuwa syria annabi isa ya taba zuwa egypt na saboda gudun hijira saboda gudun banu isra'ila wannan duk bayanin babu hujjarsa a cikin littafin allah amma abinda aya ta fassara aya da shi abinda aya ta fassara aya da shi fahamalatu fantabazat bihi makanan qasiya Makanin kasuya din nan shine Allah yake faɗa mana a suratul mu'min wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin ma'in wa ma'in domin idan ka dubi wancan uh, aya ta suratul maryam Allah ya lokacin da Maryam ta koma wannan gurin mai nisa an ce kasiyan yana da nisa daga mutane kaga ya nuna ta kaure cewa mutane ta killace kanta fa a al-makhabu sai ga nakuda ya zo mata ila jiz'in nakhlati wanda ta kai ga gindin wani kututture saboda kuda yana da wahala ga mace ta kai ga gindin wani kututture ta dafa shi ta riƙe saboda zafin naƙuda take cewa ya laita ne mitu qabla hadha ina ma na mutu kafin wannan abu ya same ni wa kuntu nasyan mansiya in zamanto wato gaba ɗaya ma ba a sanni ba wato tana nadama saboda duk wannan lokaci bata san cewar kyauta ce Allah ya mata ba ita tana bakin ciki ga abin da ya faru da ita ita ko bata taba zina ba kar ta samu ciki me ya faru Allah ya ce da ha min tahtiha ha man tahtaha wanda dai ya zo ko ya zamanto daga kasanta sai ta ji kira wannan kiran da ta ji kira ne na mala'ika sakkanan malaku ha? mala'ika ya kwantar da hankalinta kuma gaskiyar magana kenan ba annabi isa ne ya magana a lokacin ba wajen an ce daga kasanta ba wai jinjirin da ta haifa ne ya magana ba a'a al-muradu bihi yani jibril mala'ika jibril ne sake magana da ita saboda a lokacin annabi isa bai riga ya magana ba maganar annabi isa tana zama mu'ujiza a lokacin da za a martambaya yukallimun nasa fil mahdi amma yanzu magana ce aka yi kafin ma a haifi annabi isa don abinda Allah ya faɗa a ja a halmakabu ila in nakala ba a ci an haife shi ba ta ji kira Allah ta hazani kada ki bakin ciki kada rabu ki, ta ki sariya ai Allah mai gudanar da al'amuranki ya sanya magudanar ruwa a ƙasa da ke aljadwal na haran tasharabi na min wato ga ruwa nan kusa da ke ba sai kin wahalan tonawa ba ni ba kawai zaki ki yi kisha kaga sai ya fassara abin da Allah ya faɗa a nan za tu qararin wa ma'in wa ma'in shine ruwan sama ruwa mabubbuga din nan wanda mala'ika yake ga mata ta take sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqitu alayki rutban janiya saboda haka yasa Allah ya kira wurin rabwatin zati qararin tsauni ne wanda ke yana da abin tabbata a wurin akwai 'ya'yan itatuwa akwai duk abin da mutum yake bukata fakuli sharbi wa qarri aina kici ga abinci Allah ya baki ki sha ruwa cikin sauki wanda wannan da yawa akwai malaman tafsiri suka dauki haka wanda in ka dubi tafsiri ibnu atiya yayi haka wato ka fassara alqur'ani da ayar alqur'ani shine mafi dacewa akan ɗauko labarin da babu tabbas kan shi sau cewar annabi Isa Allah ya kai shi wata ƙasa daban wannan babu hujjata ta hadisin manzon Allah babu hujjanta babu hujjanta a cikin alqur'ani abinda ya tabbata a cikin alqur'ani shine lokacin da Maryam da danta Allah ya kai su wani guri wanda kuma wannan ya bayyana shi a cikin alqur'ani shi da kansa Allah subhanahu wataala wato kafin a haifi Maryam um, kafin a haifi Annabi Isa alaihi salam lokacin ne Allah ya kai wato ita Maryam Allah ta baraka wa ta'ala wannan lokacin ne take wannan nadama kafin ta haife shi to Allah ya kai ta da danta wani tsauni wani tsauni shine wurin da Maryam ta killace kanta kafin ta haife yaro wanda shine zahirin alqur'ani Allah ya samu gane me Allah ya ce gaba ya ayyuhar rusulu qulubun dhayyibat wa 'amalun kaga Allah madaukaki ya gaya mana labarin manzanni tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ga annabi Isa to shine Allah ya kira manzannin ya ayyuhar rasulu ya ku manzanni kudu kwayi ba ta kuce daga harka kan abinci wa amalu salihan kuma ku yi aiki na kwarai inni bima ta'maluna ale? lalle ni masani ne game da abin da kuke aikatawa wannan kira ne da Allah ya yi ma annabawa tuntuni wato kamar yana gaya mana cewa ya yi wannan kira ga duka manzanninsa ya ayyuhar rasul ya ku manzanni ku ci kulu ku ci daga mai tsarki idan za ku ci abinci ku tabbata wannan abinci mai tsarki ne shine at-tayyibat wa'malu salihan kuma ku tabbata kun yi aikin kwarai wato wannan ayar ita ce ta samar da wata ka'ida ka'idar ita ce Allah bai karban aiki sai mai kyau kaga nan kiran manzanni yayi gaba ɗayan su idan aka ce ar-rusulu kaga suna gaba da al-anbiya'u manzanni suna gaba da annabawa amma manzannin aka kira ya ku manzanni ku ci fa mai tsarki ku ci mai tsarki wa amalu salihan kuma ku yi aikin kwarai kaga ya gwada cewar shi Allah tabaraka wata'ala yana karban mai kyau ne kawai wannan ka'ida ta fito a fili a suratul ma'ida aya 27 inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ne wajen masu kiyaye shi kawai wannan ka'ida wajibi ne mu rike ta saboda ta shafi addu'ar mu ta shafi ibadar ta shafi addu'ar ka ta shafi ibadar ka ai in ka lura Allah ya ce wa'malu salihan kaga ka'idar ta shafi ibada duk ibadar da ba ta da kyau Allah bai karba duk addu'ar da mutum zai yi to ka'ida ne ya zama kuma rayuwarsa ta ginu akan halal amma idan yi rayuwarka ta ginu akan haram to karka yi mamaki ma dan ka roki Allah baka ga ijaba ba ga abin da ya faɗa mana ya ku manzani kulu min at-tayyibati wato wannan shi ya kawo aka samu hadisin Abu Huraira wannan hadisin yana sahihu Muslim kitabu zakati babu qabuli sadaqa min al-kasb wa tayyib wa tarbiyatiha al-Imam Muslim yayi babi da ya kawo hadisin cewa ita zakka ita sadaka ita kyauta ba a karbanta sai fa idan an yi ta daga asali mai tsarki duk wata ibada ta dukiya da kai ta wanda asalinta babu tsarki wannan ibadar Allah baya karba wannan shi yasa aya ta suratul maida ta fito da maganar a fili inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin shi fa Allah kawai yana karba ne wajen masu kiyaye shi Ina aka ce masu kiyaye shi ta wajen addu'a ta wajen ibada duk abin da kake inda kana son Allah ne zai karba ta ka kiyaye shi kaga a samu attaqwa kuma akan haka manzo Allah ya bada labari cikin wannan hadisi na Abu Huraira yana ce musu habbai inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba shi Allah mai tsarki ne bai karban wani abu sai mai tsarki kun ga wannan shi ya tabbatar da abinda Allah ya faɗa a wannan ayar wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin manzo Allah ya mana wato ya ciro ya ciro wani ilimi daga alqur'ani yake karantar da mu wallahi babu wanda ya fi mu babu wanda ya kai annabi sanin alqur'ani saboda shi yazo da littafin kuma Allah da kansa ya karantar da shi ilimin alqur'ani Allah da kansa ya karantar da shi wani ilimin ma kai tsaye ake saukar da shi zuwa ga zuciyar manzon Allah fassaran maimakon mala'ika jibril ya zo ya fassara wa annabi don yana faruwa amma direct wani lokaci Allah yake saukar da fassara zuwa ga zuciyar manzon Allah shine fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu summa inna alaina bayanahu bayanin alqur'ani aiki ne da Allah ya dauka sai manzon Allah ya ce in ka dubi suratul mu'minun Allah ya yi umarni ga manzanni ya ce musu ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu ya ku manzanni ku ci mai daga mai tsarki abincinku ya zamanto mai tsarki ne wa amalu salihan kuma ku yi ayyuka na kwarai to in ka koma suratul baqara aya ta 172 nan ma Allah ya umarni ga muminai ba manzannin ba wato mabiyan manzanni ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarka kan abinda muka arzuta ku da su <clears throat> idan zaka ci abinci ka ci mai tsarki washkuru lillahi kuma ku yi godiya ga Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai kun zama shine kuke bauta ma to ku kiyaye wannan ka'ida ka rika duba mai ke shiga cikinka ka tabbata halal ne kawai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewar abu huraira zakarar rajula manzo Allah ya bada labarin wani misali na wani mutum annabi ya ce yutilu safara mutumin yayi doguwar tafiya ash'afa sumansa babu tsifa akbar ga kura ko ina kada kaga mutumin kaga alamar matafi domin idan tafiya ta yi tafiya mutum baya matsayin kansa baka da wannan lokaci idan tafiya ta yi tafiya in kaga mutum za ka ganshi ya zama ƙura ta lullube shi ta ko'ina ya mutu ya dai ila sama ya miƙa hannuwansa zuwa sama idan aka ce an miƙa hannu zuwa sama addu'a ake wannan hadisi yana cikin hujjoji da suke tabbatar da babu laifi ka daga hannuwanka zuwa sama idan za ka yi addu'a wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah ya rabbi ya rabbi mutum yana ci cewa ya Allah ya Allah ka bani ya Allah ka bani wanda misalin da malamai suke annabi ya bayar ne da mutumin da ya tafiya zuwa aikin hajji saboda ita ce doguwar tafiya a karantarwa musulunci ka tashi daga kasar ka kaje aikin hajji idan aka tafi aikin hajji lokacin da aka je arfa ka dubi jama'a zaka ga sun dace da wannan sifar da manzon Allah ya faɗa ga mutum kansa babu tsifa kaga mutum yayi kura zaka ga mutum wanda a kasar ku babban mutum ne amma idan an sako arfa in ka ganshi sai ka yi mamaki yayi dukun dukun saboda me saboda ibada wahalar tafiya da aka yi tsakanin mina arfa arfa muzdalifa muzdalifa wurin jifa sannan a tafi tsawafi in mutum ya jera wannan aiki in ka ganshi zaka zaka ga ya dace da wannan sifar da annabi ya faɗa cikin wannan hadisi to kaga an yi tafiya mai albarka an yi tafiya ta ibada tafiya ta aikin hajji tafiyar da ake fatan idan ka roka Allah zai baka gashi ya daga hannuwa a filin arfa yana ya Allah ya Allah ka bani amma sai annabi ya ce wa mat'amuhu haramun abincinsa a Najeriya fa daga haram ya tara wa masharabuhu haramun duk abin da ake sha a gidansa a Najeriya daga haram ne wa malbasuhu haramin tufafin ma da ake sawa daga shi zuwa ga matansa da ƴaƴansa duk haram ne wa guzziya bil harami ta yi ma an rene shi wato gadan abin yayi shi ma haka ubansa yayi da haram din aka rene shi to mala ta ko ina dumu dumu kana da haram sai manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa mishi kaga Allah ya ba mu ka'ida inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ne ma ibada ko addu'a Allah yana karba ne wurin masu kiyaye shi matukar baka kiyaye Allah ka cire kanka ma a lissafi saboda Allah ba zalimi ne. kar ka sa kanka a lissafin waɗanda ma za su tsira sai dai ka sa kanka a lissafin waɗanda ke neman gafaran Allah wanda in ka dace ne Allah ya gafarta ma to sai ka samu lada kai. manzo Allah ya ce fa ta jabu li zalika a wata riwaya ta ina za a amsa ma wannan wannan hadisin yasa malamai suka ce ashe cin abinci ashe mutum ya ci abinci hujjarsa ta fi ƙarfi akan ma hujjar tafiya domin ita kanta tafiyar mahallul ijaba ce kar mu manta cewa akwai hadisai da suke nuna cewa mutum idan ya yi tafiya ba ba ma abincin nashi ba mutum in ya yi tafiya kawai wannan tafiyar ita kadai sababi ne na ijaba saboda akwai hadisin da har yanzu abu hurairu ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasu da'awatin mustajabatu la shakka fi hinna. addu'o'i guda uku Allah yana karban su babu shakka babu shakka game da haka inji annabi sallallahu alaihi wasallam da'awatul mazlum na farko addu'a wanda aka cuce shi na biyu fa da'awatul musafir addu'ar matafi shi kaga da zaran ka fara tafiya kana cikin tafiya addu'arka Allah zai karba addu'arka Allah zai karba shi yasa idan kai tafiya lokacin sallah yayi ka daure ka tsaya kai sallah domin wannan sallar da zaka yi a cikin tafiyar da farko dai zaka yi kasuru ne <clears throat> na biyu kaga ka dauki sauki da Allah ya ma na biyu duk addu'an da kai a wannan sallar Allah ya karba me dalili saboda kana kan tafiya saboda annabi ya ce mutane uku ba makawa babu shakka manzo Allah ya faɗi wannan yace babu shakka addu'a su Allah yana karba idan an cuci mutum yayi addu'a Allah yana karba na biyu addu'ar matafi Allah yana karba na uku fa da'watul walidi ala waladihi addu'ar uba akan ɗansa Allah yana karba shi wannan eh, shi wannan eh, wato hadisi ya zo da lafazi uku cikin ikon Allah shi ke nuna maka cewar iyaye wato a guji bakin iyaye a guji bakin iyaye wannan lafazi yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1905 manzon Allah ya yace da'watul walidi ala eh, ala waladihi addu'ar mahaifi akan ɗansa idan aka ce addu'ar mahaifi akan ɗansa ana nufin addu'a mara kyau shine ala idan mahaifi iyaye suka yi addu'a mara kyau akan da Allah yana karba wannan dalilin yasa aka ce iyaye su guji furta kalma magana in za ta fita daga bakunan su ta zama mai kyau saboda matukar magana ta fito mai kyau ce mara kyau ce in dai akan da ne Allah yana karba saboda wannan lafazi ala waladihi to in ka koma sunan ibn majah kitabu du'a babu da'watul walidi wa da'watul mazlum har yanzu hadisin abu huraira lafazin hadisin kuma sai zo da salasu da'awatin jabu lahunna la shakka fihinna da'awatul mazlum da'awatul musafir sai manzo Allah yace da'awatul walidi li waladihi li waladihi kaga ala waladihi daban ne da li waladihi wannan lafazi shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 59 kaga ya nuna addu'ar mahaifi ga ɗansa Allah yana karba idan mahaifi yayi addu'a mai kyau ga ɗansa Allah ya mayaro albarka to Allah yana karba idan iyaye suka yi addu'a mara kyau akan ɗansu nan ma Allah yana karba sannan kuma ya taho ma atlaqa wa lam yukhaffis akwai lafazin da yazo da hakan yana sahihu sunan abi dawud hadisi guda ne amma yazo da lafaza uku shine hadisi na 1359 manzo Allah yace salasu da'awatin mustajabatu la shakka fihinna sai manzo Allah yace da'awatul walidi sai ya shiru kaga ba a ce ala waladihi ko li waladihi bala da'awatul walidi kawai da'awatul musafir da'awatul mazlum shi yasa shi shi mahaifi gatan da ya samu babu wanda ya samu irinsa ga dan adam babu iyaye sun samu wata gata wajen Allah tabaraka wata'ala shi yasa biyayya baya ga ta Allah da ta manzo sai ta iyaye don haka yasa hakkin su yafi kowane hakki girma wadalla ala ayyati halin kanati da'awa lil waladi aw alayhi mustajab ta kowace siffa iyaye suka yi addu'a ma yaro imma addu'ar alheri imma addu'an sharri imma ba addu'a magana ce kawai magana ce kawai mahaifi yayi to tana tabbata ga ɗansa shi yasa annabi yace ce ka nemi yardan kawai ridallahu fi ridal walidaini yardan Allah yana tare da na iyaye saboda ransa kawai in hankalinsa ya kwanta to rayuwa za ta yi daɗi idan iyayenka hankalinsu ya tashi ba sai sun furta kalma ba duk inda kake bala'i sai ya same ka saboda yardan kurum Allah ke dubawa yardan nasu kaga ba ma sai sun furta kalma ba inda a ce ya tsaya ga addu'o'in da aka samu to la shakka da da sauki idan uba bai furta baki ya maka bakar magana ba wannan da sauki amma Allah tabaraka wata'ala sai ya dauki yardansa ya hada da nasu saboda ka kaga ba sai ma sun furta magana ba to anan wanda ya gwada maka duk albarkar da tafiya take da shi kana aqrabu ila ijabati du'a dan idan mutum yana cikin tafiya to yana cikin wani halin da idan ya roki Allah zai Allah zai karba muzinatu husuli inkisarin nafsi bi tulil gurba anil awtan saboda me saboda shi matafiyi idan mutum yana cikin tafiya to komai wato lalacewan tarbiyyarsa za ka ga ya dan canza saboda ya ga duniyar da bai gani ba ya bar kasar da ya saba don haka dole sai ya bita a hankali shedanun gudun sun fi shi to ashe kenan akwai nadama a zuciyar matafi ana samun nadama ko da matafiyin fasiki ne wannan nadamar da tawali'u dama suke sa mutum ya kusanci Allah girman kai yana nisantar da kai ne daga Allah kaskantar da kai yana sa ka kusanci Allah saboda haka yasa mutum lokacin da ya bar kasansa yana shiga wani yanayi na abin tausayi wannan hali na abin tausayi da shiga wahala da kunci sai Allah ya bashi taimako in ya roki Allah Allah zai amsa mishi amma duk da haka ka duba saboda abincin ba na kwarai bane manzon Allah ya ce fa anna yustajabu lidalika kafin ma ka bar kasar ku kai tafiya matukar abincinka ba na kwarai bane wannan tafiyar wato ijabar da ake fatan za a samu ma babu ita akwai littafin ibn al-qayyim al-jawziya da ake sa al-jawab al-kafi a farkon littafin a shafi na goma ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana game da muhimmancin abinci mu lura da yanda muke samun abin da muke uh, sakawa a cikunan mu mu rika duba wato sababin abincinmu wa'alamu an Allah la yaqbalu du'a min qalbin gafilin lahin Allah bai karban addu'a daga mutumin da zuciyarsa ta rafkana fa haza dawa'un nafi'un muzilil lidda'i wa likulli ghaflatil qalbi an Allah tubtilu quwwatahu wa kadhalika ahlul aklul haram yace haka nan kuma mutumin da ke cin haram idan mutum yana cin haram yubtilu quwwatahu wannan abincin da yake ci ita addu'a idan ka buɗe baki ka yi ta ƙarfin imaninka da tsarkakan ranka shine yake yake zama abin da wato yake ɗaukan wannan addu'ar ya kai ta ga Allah to idan kana cin haram sautin da ke fita bakinka yana da rauni addu'ar ta ka in kayi ta ba ta da nauyin da za ta iya tafiya yudhifuha saboda wannan abincin da kake ci wanda yake ba halal bane sai addu'an ta zamanto ta yi rauni ya ba da misali da Imam eh, Abdullah bin Ahmad da ya kawo Zuhudi wato ya kawo labari cewa asabu bani Isra'ila bala'un akwai wani lokaci da Allah ya jefa bala'i ga bani Isra'il a zamanin da fa kharaju saboda haka sai suka fita bayan gari saboda mai saboda su roki Allah ya kawar musu da wannan bala'i fa auha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim sai Allah ya ma annabin su wahayi a zamanin da ne aka ce zamanin banu Isra'il kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya wahayi ga annabin su an akhbirhum yace ka basu labari innakum takhrujuna ila as-sa'idi yanzu gashi kun baro gari kun taho bayan gari amma bi abdanin najisa duk jikunan naku akwai najasa wa tarfa'una ilayya akuffan waɗannan hannuwan da kuka daddaga kuna roƙona kad safaktum biha dima da waɗannan hannuwan kuka zubar da jinin wasu wa mala'atun biha buyutukum min alharami harami kuka tara dukiyar wasu kuka kawo gidajen ku kuka zuba kuna ci al'ana hina shtadda gababi alaikum sai yanzu da fushi na yayi tsanani sannan za ku hito bayan gari ku zo saboda rainin waye ku ce kawar muku da wannan bala'i Allah ya ce walan tazdadu minni illa bu'dan fito wanda kuka yi bayan garin ba zai kara muku komai gare ni ba face dada ta. har ku tsammani cewa zan amsa muku ba zan amsa ba Allah ya ce ka gaya musu ya gaya ma annabi kaga haka ne ai mutane ne sun tara dukiyar haram an kai ga wanda ma yake nema ta halal ya zama abin nunawa da yatsa saboda ɗaiɗai ku ne kaga ko dole bala'i ya zo tun da bala'i ya zo sai ko muka daga hannuwa muna cewa Allah ka kawar mana Allah ka kawar mana amma kuma har yanzu dai abincin namun fa haram din ne abin shan haramun ne tufafin haramun ne wanzu Allah ce fa anna yustajabu lahu al-imam al-qurtubi a littafin al-mufhim lima ashkala abul abbas a mujallal na 7 shafin 65 ya ce famin sharti da'i yana daga sharuɗa na mai roƙon Allah bi an ya kuna aliman bi annahu la qadira ala hajatihi illa Allah ta'ala da farko kasancewar ba mai iya kawar maka da wannan damuwa sai Allah na biyu annal wasa'ita fi qabdatihi wa musakhkhara bi taskhirihi hanyar da ake bi a samu nasara dai tana hannun Allah wa an da bi niyyatin sadiqa idan za ka yi addu'an kuma ya zama zuciyarka akwai gaskiya ka yadda cewar wannan damuwar da ka shiga ba mai kawar maka da ita sai Allah Sharaɗi ne na biyu ka ɗaga hannuwa ka roki Allah roƙon nan da kake har a zuciyarka da gaske ne ba wai kana shakka cewa Allah zai iya kawar maka da wannan damuwar ba na uku fa wa in yakuna mujtaniban li akli harami dama can ka nisanci cin haram idan ka nisanci haram to an gama Allah ka tsare mana rayukan mu me yace wa anna ummatukum ummatan wahida wa inna hafihi ummatukum Allah ya ce kuma ya ku manzanni kaga wannan ana magana ne da duka manzannin Allah ya ku manzanni lalle fa al'umma kuɗin nan al'umma ɗaya ce wa ana rabbukum ni ne mai gudanar da al'amuranku ni ne mahalicinku fattaku ni sai ku kiyaye wato wannan ke nuna cewa duka manzannin Allah al'umma ɗaya ce da za ka tashi yanzu Allah ya tada kai a zamanin da annabi Nuhu yake da manzanci da za ka tashi ba za ka ga bambanci ba sai ta shari'a amma tauhidin nan yanda ka ga manzon Allah yake karantarwa haka ne duka annabawan nan kaf addinin su guda ne tauhidi ɗaya suke koyarwa inda ake samun bambanci kamar yadda muka karanta ne a suratul uh, suratul hajji likullin minkum ja'alna shir'atan wa minhaja kowane annabi da irin shari'arsa amma tauhidi fa ɗaya ne saboda haka Allah madaukaki ya ce ah, shi ne abin bauta ga ga manzanni duka da duka kiyaye shi sai ya ce فتقطعوا امرهم Allah ya ce fataqattu amrahum amma kaga duka manzanni dai ga tafarkin su guda ne da awarsu daya ce amma mabiyan manzannin ba mabiyan manzannin ba haka ba bane insha Allah ta baraka wa ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubura mabiyan manzanni sun karkasa al'amarin su a tsakanin su yasu sun zama kungu kungu firakan firaka shine zubara kamar yadda yake cewa atuni zubaral hadidi bi ma'ana qita'al hadidi firakul hadidi shine zuburul hadidi wato sun karkasa addinin a tsakanin su kashi-kashi karka ɗauka a bayan annabi muhammad ne aka samu ko aka samu ƙungiyoyi a'a duka annabawan nan da ka sani bayan annabawan sun tafi haka mabiyansu suka dinga karkasa addinin wato ɗabi'a ce ta mabiya annabawa Allah ya ce kullum hizbin kuma kowace ƙungiya bi ma da jahin farihuna suna farin cikin abin da suke riko da shi kowace ƙungiya tana murna tana ganin ita ke kan gaskiya mabiya manzanni haka ne sun karkasa addinin bayan tafiyar manzanni wanda wannan ayar da Allah ya magana yana nuna cewar ba sabon abu ba ne kasancewar ka samu eh, akwai ɗariku ƙarƙashin addini guda sadiqul masdu ya riga ya bamu labari shine manzon Allah wanda ya zo cikin hadisai da yawa ya zo cikin hadisai da yawa wanda annabi sallallahu ya tabbatar tun kafin ma manzon Allah ya rasu kafin manzo Allah ya bar duniya sai da ya ba da labari bayan ya tafi wannan addinin da ya zo da shi zai karkasu abu ne wanda Allah ya faɗa dama ba akan annabi aka fara ba fafaqatu amrahum bainahum zubura yana magana ne akan wa ai ana magana ne akan inna hazihi ummatukum ummatan wahida da waye ake magana ya ayyuhar rusulu in ka koma baya ko da manzanni ake magana saboda haka ba annabi ne farko ba annabawan da suka gabata ma haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kuma wallahi sai da aka samu sahabban annabi mutum goma sha bakwai mutum goma sha bakwai waɗanda suka tabbatar da abinda manzon Allah ya faɗa kaga kenan hadisin ya kai haddin at-tawatur idan aka ce hadisi ya kai haddin at-tawatur ya wuce gaban ka karyata, in ka ƙaryata kamar rita ne ka ƙaryata wannan hadisin tamfar mutum ya ƙaryata alqur'ani barin karanta waɗannan hadisai na farko akwai hadisin Anas Anas bin Malik <clears throat> Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna bani Isra'ila tafarraqat ala na firqa banu Isra'ila sai da suka rarrabu aka samu wato bangare har ɗaya. sai manzo Allah ya ce wa inna ummati taftariqu ala isnatayn wa sab'ina firqa ni ku al'ummata za ta rabu sai ta kai bangare 72 wannan riwayar ce da kaga sai da manzo Allah ya fara da banu Isra'il in aka ce banu Isra'il mabiyan annabawa da dama kamar annabi Musa kamar annabi Isa da sauransu sai manzo Allah ya ce kullu hafin nari duka waɗannan bangarorin za su tafi wuta illa wahidatan sai dai guda ɗaya tak sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wahiyar jama'a ita ce aljama'a riwaya ta biyu hadisin anas manzo Allah ya ce wa inna ummati sataftariqu ala kaza wa 70 firqa bai bayyana yawan yawan bangaren ba sai yace ce 70 da kaza haka annabi ya faɗa akwai wata riwayar kuma ta anas sai aka ce ya rasulallah wa ma hadhihi alwahida ka ce 72 duk za su tafi wuta in banda bangare daya kungiya daya ce ba za ta tafi wuta ba wannan dayar muke so mu santa sai mazan Allah fa ya ku sai ya damke hannunsa wato ya hada yatsunsa gaba ɗaya dunkule sai ya ce aljama'atu kaga ya bada amsa wanda ya rike aljama'a saboda aka sai karanta wa atasimu bi hablillahi jami'an wala la tafarraqu suratu ali imran aya ta 103 wannan hadisin na Anas yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 3227 eh, kuma yana silsilatu sahiha hadisi na 1492 akwai hadisin abdullahi bin amr wanda shine sahabi na biyu abdullahi bin amrin shi kuma hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il bala'in da ya samu bani Isra'il zai samu al'umma ta nima kaga dai yana fassara mana wannan ayan ne bala'in da ya samu bani isra'il nima zai samu al'umma ta hazwan na'ali bin na'ali manzon Allah yace daidai takalmi da takalmi wato al-mumasalatul mazkura fi gayatil mutabaqa manzo Allah yana nufin daidai wa daida idan aka ce daidai takalmi da takalmi idan mutum yana kira takalma zai kokari ya ga cewar kafar dama da ta hagu daidai suke ta tsawo da fadi da kama da komi har ma mai saya in ya ga alamar akwai dan canji to zai bar zai watsi da wannan takalma wato annabi yana cewa yanda ka san takalmin dama da na hagu ɗaya ne to duk abin da banu isra'ila suka yi sai musulmi yayi kafin tashin kiyama wannan mu'jiza ce ta manzon Allah wallahi ta isa ta karfafa mana yardanmu da addinin musulunci da kuma cewar manzon Allah duk abin da ya zo mana shi gaskiya ne saboda abin da annabi ya faɗa gashi yana faruwa annabi ya ce hatta lau kana fihim man ya'ti ummu ummuhu alaniya manzon Allah ya ce kai barin gaya muku nan gaba in aka ce a zamanin da banu Isra'il an taba samun wanda yayi lalata da uwarsa kuma da rana tau. in an taba samu a banu isra'il manzo Allah ya ce to a nawa al'ummar ma sai an yi lakana fi ummati man yaf'alu zalika cikin al'umma ta ma sai an samu wanda sai yayi haka sai manzo Allah ya ce inna bani isra'ila iftaraku ala isnataini ala 72 milla bani isra'il sun rarrabu sai da aka samu tafarki 72 sai manzo Allah ya ce wa taziduna alaiha milla ku kam sai kun ƙara milla guda akan nasu ba kaga banu isra'ila sun rabu kashi 72 manzo Allah ya ce to rabuwar ma sai tafi nasu sai kun ƙara da guda daya sai annabi ya ce kuma kullu hafin nari dukkan su wuta za su je illa wahidatun sai dai illa wahidatan sai dai wato kungiya daya ita ce kade za ta shiga aljanna sahabbai sun yi tambaya ya rasulullahi wa mahiya wannan hadisin abdullahi bin amr kenan ya rasulullahi wace ce kungiya ɗaya da za ta tafi aljanna sai manzo Allah ya bada amsa allazi ana alaihi wa ashabi wanda ya rike abin da ni nake yi a yau da ni da sahabbai na ta wannan shi zai tsira yana da kyau mu kiyaye amsar da annabi ya bayar a hadisin Anas mu kiyaye amsar da annabi ya bayar a hadisin Abdullah bin Amr a hadisin Anas manzo Allah ya ce aljamaa a hadisin Abdullah bin Amr ya ce wanda ya rike abin da ni na rike ni da sahabbai na shine zai tsira sannan akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi wanda annabi ya ce inna bani Isra'ila tafarraqat ala 72 milla bani Isra'ila sauran rabu sai da aka samu bangare 72 wa taftariqu ummati ala 73 milla nawa al'umma za ta rarrabu sai an samu bangare 73 akwai riwaya ta al-Imam al-Hakim Abdullah ibn Amr yace kunna qu'udan haula rasulillahi fi masjidihi akwai ranar da muna zazzaune muna kewaye da manzon Allah a cikin masallacinsa wanda ya nuna bayan an gama sallah dan annabi yakan zauna sahabbai su kewaye shi saboda karatu kenan faƙada sai manzan Allah ya ce musu la taslukunna sanana man kana qablakum hazwal na'ali bin na'li wala ta'khudunna misla akhdhihim in shibran fa shibrun wa in dira'an fa zira'un wa in ba'an fa ba'un hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltum fihi wannan riwaya ta al-Imam al-Hakim wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nan gaba za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku banu Isra'il za a waye gari ba kwa koyi da kowa sai su gashi mun kawo lokacin aiko musulmi ba abin da yake koyi da shi sai nasara ya daga ido ya ga ana abu a turai to ya tabbata gaskiya ne ya eh, koda ku alkur'ani ya karyata wannan abin shi a gurinsa gaskiya ne Inda dai bature zai yi an gama nasallallahu salamatu wal afiya manzo Allah ya ce za ku yi daidai wa daidai abin da suka aikata manzo Allah ya bada misali da hazwan na'al bin na'ali yace kuma duk abin da suka yi sai kun yi in shibran fa shibrin wa in zira'an fa zira'un wa in ba'an fa ba'un duk abin da nasara suka aikata nan gaba sai kun yi manzo Allah ya ce hatta law dakalu juhra babbin la dakaltum fihi da za su shiga halaka kuna gani sai ku fada halaka kuma da gangan kuna gani za su shiga halaka amma da gangan za ku shigar da kawunan ku wannan halaka kuma gashi muna gani halaka ce ta same su bata same mu ba amma a wawuro wannan halakar amma ka mana da karfin tsiya gashi da muna gani Allah ka tsare mu akwai riwayar da ta zo manzon Allah ya ce la ya'ti yanna ala ummati ma ala bani isra'il wa zakara al wannan duka hadisin abdullah bin amr ne Don ya taho da riwayoyi daban-daban uh, wannan sahabai ke cewa man hum ya rasulullah waye waɗanda za su tsira manzo Allah ya ce man kana ala muslima ana alaihi al wa ashabi wanda ya yi riko da irin abin da ni na rike a yau ni da sahabbai na to zai tsira wannan hadisin yana sahihul jami' sahihar hadisi na 2353 mutum na uku shine aufu bin Malik ya kawo hadisi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa yahudawa sun rabu sai da aka samu bangare 71 fawahidatun fil janna guda ɗaya za ta shiga aljanna wa na fil nar guda 70 za su shiga wuta waftarakatin nasara nasara kuma sun rabu ala isnaini wa sab'ina firqa sai da aka samu dariqu 72 fawahidatun fil janna manzo Allah yace guda dai za ta shiga aljanna wa ihda wa sab'una fil nar 71 bangarori 71 za su shiga wuta sai annabi yace wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa lataftariqanna ummati ala 73 firqa nawa al'umar sai tara rabu an samu 173 fa wahidatun fil janna guda ɗaya za ta shiga aljanna wa sintani wa sab'un fil nar bangarori 72 nan wuta za su ci sai aka ce ya rasulullahi man hum suwaye sai manzo Allah ce humul jama'a suni aljama'a hadisin Auf bin Malik ya inganta eh, sahihun ligairihi kamar yadda ya zo a silsilatu sahiha Hadisin na 204 da kuma hadisin na 492 mutum na hudu shine abu huraira ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace iftaraqat al-yahudu ala ihda aw ithnatayn wa sab'ina firqa yahudawa sun rabu an samu bangarori 71 ko da biyu وتفرقت النصارى على إهدى أو إثنين وسبعين فرقة نصارى سورة ربسيد أكسام بانغروري سبعين دا يكود بيو وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ناوى الأمة ذات ربسي أنسى بانغروري سبعين دا أكو تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة من ذا الله يساك فتا بايا يتي فرقة يتي ملة saboda ya nuna mana cewa ɗariƙun nan kowane da irin tsarinsa sai maza Allah ya ce kulluhum fin nari dukkan su wuta za su illa millatan wahida sai dai tafarki daya aka ce ya rasulullahi ma hiya man hiya ya rasulullah sai maza Allah ya ce ma ana alaihi wa ashabi wanda ya riko da abin da nake rike da shi ni da sahabbaina kaga dai amsar ba ta wuce tsakanin aljama'a da kuma wanda ya rike abin da manzon Allah ya rike hadisin abu huraira ya inganta yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2640 mutum na biyar shine muawiya bin abi sufyan ya ruwaito hadisin manzon Allah inna ahlul kitabi taraku ala 72 milla ahlul kitabi sura rabu sai da aka samu tafarki 72 wa inna hadhihi al umma sataftariku ala 73 milla nawa al'umar za ta rabu sai an samu tafarki saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida dukkansu wuta za su je in ban da tafarki ɗaya manzon Allah bai jira ma an tambaye shi ba ya ce wahiyar jama'a wannan tafarki guda ita ce wanda ta riƙe aljama'a hadisin mu'awiya ya inganta yana takharij kitabin sunna na ibnu abi asim shafi na 33 yana ta'liqin albani mai sharh al-aqidati tahawiyya shafin 383 wanda akan hadisin muawiya ibn taymiya a littafin iktida'u siratul mustaqim a juz'i na farko shafin 118 yace hadha hadisun mahfuzun an muawiya wannan hadisin an kiyaye shi tabi'ai da suka ruwaito daga muawiya suna da yawa akwai abul yamani akwai baqiya akwai abul mugira yace rawahu anhu ghayru wahidin malamai da yawa suka ruwaita wannan hadisi daga muawiya don haka ya tabbata babu shakka hadisi ne da inganta mutum na shida shine abu umama talbahili shi ma sahabi ne sunansa sudayyu bin ajlan yace a nashi hadisin manzon Allah ya ce iftaraqat banu isra'il ala wahida wa sab'ina firqa wa tazidu hadhihi al-ummatu firqatan wahida banu isra'ila sun rarrabu sai da aka samu bangare 71 al'umma ta za ta kara da bangare guda kullu hafin nari duk za su shiga wuta illa sawadal a'zam sai dai jama'a mafi yawa jama'a mafi yawa kaji amsar kuma da annabi bayar anan sai manzo Allah ya ce alaihim Muhammadu wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa uh, wanda wannan nasiha ce ta Abu Umama al-Bahili yace kun gani aikin da aka ba mu annabi ya tsaya gare shi kuma Allah ya ba da shaida manzo Allah ya isar da amana ya gama aikin sa in ka dubi alqur'ani ka gani babu inda annabi ya tabbatar Allah ya tabbatar da annabi ya ci amana babu Allah ya ba da shaidar manzon Allah ya isar da amana kuma ya yi yabo gare shi to ya gama aikin safa mu kuma da aka ba mu namu aiki na koyi da shi aikin yana kanmu in mun bi shi za mu shiryu shine abin da Allah ya faɗa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabi za ku shiryu wa ma rasuli illa al al mubin shi ko iyakar aikin annabi dama ya isar da sako ne ya isar as-sam'u wa ta'atu khairun min al-furqati wal asiya wal ma'siya wani mutum yace ya aba umama wannan magana da kai mana amin ra'ayika shin ra'ayinka ne ta qulu am shay'in sam'itahu min rasulillah ko magana ce ka ji ta daga manzon Allah sai abu umama talbahili yace tab inni idhal lajari'un lalle na isa mai karfin hali in faɗi magana ga annabi alhali ban ji ta ba sahabban annabi sun fi kowa tsoron Allah ya ce na isa mai ƙarfin hali in faɗi magana irin wannan ya ce bal sami ita min rasulillahi gayyara marratin wala marataini. ya ce maganan nan na ji ta ne daga annabi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya dinga ƙirgawa. a ta zakararsa ba an sai da ya ce ba sau bakwai ba kaga kenan annabi ya faɗi wannan ba karo guda ba don haka yasa sahabban da suka ruwaito suna da yawa mutum na bakwai shine sa'ad bin abi waqqas shi ma sahabi ne a hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace iftarakat banu isra'ila ala 71 milla banu isra'ila sun rarrabu sai da aka samu tafarki 71 to sai manzo Allah yace walan tazhabal layali walal ayyamu daruruka ba za su wuce ba hakanan wato yini ba zai kare ba hatta taftarika ummati ala misliha yau da gobe da kadan da kadan za a dinga samun kawunan al'umma tana rabuwa dariqu na fitowa sabbi ala misliha sai an samu adadin rarrabuwan al'umma ta ta kai 71 sai ce wa kullu firkatin min hafin nari kuma kowane bangare wuta zai ji illa wahida sai dai daya wahiyar jama'a sai manzon Allah ya ce ita ce aljama'a wannan ya zo cikin hadisin sa'ad bin abi waqas kuma hadisin yana kitabu shari'a na al-imam al-ajuri ah, na takwas shine abdullahi bin mas'ud shi ma ya rawaito hadisin daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ah, abdullahi bin mas'ud ya ibn mas'udin ya kai dan mas'ud sai na ce labbaika ya rasulullah ya ibn mas'udin ya kai dan mas'ud sai na ce labbaika ya rasulullah yabna mas'udin ya kai dan mas'udi sai ce labbaika ya rasulullahi salata sai da aka yi sau uku sai ya ce hal alimta ko ka sani annaba ne isra'ila laftara ala sintain firqa Bani isra'ila sai da suka rarrabu aka samu tafarki daban-daban har 72 hadisin sa yana al-mujam al-kabir na al-imam at-tabrani hadisin yana da tsawo wato wanda annabi ya dinga mar bayanan abubuwan da za su auku Allah ka tsare mana imani mutum na tara shine sayyidina Ali bin Abi Talib wato shi sayyidina Ali wani abin mamaki yayi ya tara manyan masanan Yahudu ya tara manyan masanan Nasara lokacin yana kufa lokacin yana shugaba yana halifa da ya tara su sai ya ce musu ku gaya min annabi Musa bayan ya tafi dariƙa nawa kuka yi wani ba yahuda ya ce a ah, haba kuma dariƙa kuma guda dai ce ci ƙarya kake inji sai ali haka ya tambayi malaman nasara kuma suka faɗa mar ba gaskiya ba shine sai duna ali ya ce wallazi la ilaha illa huwa na rantse da wanda ba abin da ya cancanta bauta maface shi laqadif tarakat ala isnatayn wa sab'ina firqa sai da aka samu raguwar wato ah, banu isra'il bayan tafiyar annabi Musa yadda aka samu bani Isra'ila sun rabu aka samu wato bangarori 72 kullu hafin nari illa firqatan wahida dukkan su wuta za su je sai dai sai dai bangare dai tak na bani Isra'ila su ne ba za su shiga wuta ba sayyidina Ali ya ce amma anta ya yahudi kai ba yahudi da na ma tambaya kamun karya? fa inna Allah kul ai Allah ya faɗa a suratul a'raf aya ta 159 Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu ai daga cikin jama'ar Annabi Musa akwai waɗanda suke bin gaskiya yastaqimuna bil bilhak suna ƙoƙarin daidaita rayuwarsu ta riko da gaskiya wa bihi ya'diluna kuma da wannan littafin suke adalci da shi suke aiki kaga Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani ashe ba duka banu Isra'ila ne mabiyan annabi Musa ne za su halaka ba Allah ya faɗa ya ce me Eh, shi ne sai ya faƙa tsanahu musultai asharata asbatan umama fahiyar lati tanju sai na ali ce to kaga wannan da Allah ya ba su shaida su ne za su tsira sai ce wa amma anta ya nasara ni kai kuwa kirista da na maka tambaya baka gaya min gaskiya ba fa inna Allah ya qul ai Allah ya faɗa mana a suratul maida ayata 66 Allah ya ce minhum ummatun muqtasida daga cikin nasara akwai mutane masu adalci ne sai ce adilatun ne gairu galiya wala mukassiratun jafiya Allah ya ce wa kasiru minhum sa'a ma ya'malun amma da yawa nasara kir da abin da suke aikatawa kaga Allah dai bai ce dukkan nasaran wato ba a samu na kware ba Allah madaukake wato shi yasa littafin alqur'ani ake kiran shi al-muhaimin littafin alqur'ani mai adalci ne yana faɗin gaskiya kaga cikin mabiyan annabi Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akwai waɗanda za su za su tsira cikin mabiyan annabi Isa minhum ummatun muqtasida daga cikin su akwai mutane masu adalci shine sayyidina Ali ya ce fahiyal lati tanjutu wannan ita ce bangare guda na nasarar da za su tsira sai ya ce to bayan na gama da ku wa amma na hannu mu ma mabiyan manzon Allah inji sayyidina Ali mu ma Allah bai bar mu ba sai da ya ba mu namu ayan a cikin alkur'ani don haka alkur'ani ya raba gaddama aya ta 181 yace wa mimman khalaqana ummatun yahduna na haqqi wa bihi ya'dilun daga cikin waɗanda Allah ya halitta na al'umar annabi Muhammad ana samun masu ƙoƙarin neman gaskiya kuma idan sun samu gaskiya suna rike ta kuma da wannan gaskiya suke rayuwa shine sai sayyidina Ali ya ce to wahiyallati tanju min hadhihi umma wannan ayar ita ce take ba da shaidar masu tsira daga cikin wato ɗariƙo ƙarƙashin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan gan ganshi a kitabu suna na alimamul marwazi yana shafi na 18 zuwa 19 hadisin sai na yana da tsayi sannan akwai mutum na goma shine Abdullahi bin Umar hadisinsa. Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'ti anna ala ummati ma ata ala bani isra'il duk abin da ya samu bani isra'ila a da sai ya samu al'ummata azwan na'al bin na'al daidai takalmi da takalmi hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya in ma da za a samu cikin banu isra'ila wani ya tara da uwarsa a fili la kana fi ummati man yasna'u zalika sai an samu cikin al'ummata wanda zai yi haka wa inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla banu isra'ila sai da suka rarrabu aka samu tafarki saba'in da biyu hadisinsa yana sahihul jami'i sagir shine hadisi na dubu biyar da da uku. sannan mutum na goma sha ɗaya jabir bin abdullahi al'ansari shi ma ya rawaito hadisin manzon Allah da farraƙatil yahudu ala wahida wa saba'i na yahudawa sun rabu sai da aka samu ɓangarori saba'in da ɗaya kullu hafin nari dukkan su wuta za su shiga وتفرقت النصارى على 72 فرقة nasara suka rarrabu sai da aka samu bangarori 72 kullu hafin nari dukkan su wuta za su je manzo Allah ya ce wa inna ummati sataftariqu ala 73 firqa nawa al'umar za ta rarrabu sai an samu bangarori 73 kullu hafin nari dukkan su wuta za su je illa wahida sai dai daya mutum da goma sha biyu abu dardai da abu umama al-bahili da wasila bin al-asqa da anas bin malik cikin ikon Allah waɗannan sahabbai gaba ɗayansu suka ba da labari ɗaya hadisi guda ne suka ce haraja rasulullahi yawman alaina wata rana manzo Allah ya fito daga gida ya shigo masallaci wa nahnu natamara fi shay'in min amri dini ya samu muna ta gardama akan al'amarin addini muna ta jayayya ai kaza kaza ne wanda ya ce a ba haka bane فغضب غضبا شديدا منذ Allah ya fusata sosai manzo Allah bai son ya gani ana muhawara ana jayayya akan addini yace lam yakbab mislahu anan bai taba fushi irin wannan ranar ba sun manta harana sai manzo Allah ya mana tsawa Adam sallallahu alaihi wasallam yace zarul mira'a ku daina jayayya ba kyau fa inna bani isra'ila iftaragu ala 71 firqa banu isra'ila jayayyace ta sa suka rabu sai da aka samu bangarori 71 wan nasara ala 72 firqa jayayya ce ta sa aka samu bangarori 72 kulluhum ala dalala dukkan su suna kan bata sai manzo Allah ya ce illa sawadal a'zam sai dai jama'a mafi girma nan lokacin sahabbai suka yi wa annabi tambaya ya rasulullahi mani sawadul a'zam suwaye jama'a mafi ɗaukaka, mafi yawa suwaye kenan jama'an nan mafi yawa ya rasulullah wato ne eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ayi jama'a mafi yawa wato su ne man kana alama ana alaihi wa ana wa ashabi wanda ya riko da abin da ni nake rikewa ni da na wanda hadisin yana eh, al-mujamul kabir na al-imam at-tabrani kuma an rawaito hadisin daga Abdullah bin Abbas daga Sa'ad bin Malik kamar yadda ce mutane goma sha 17 sahabban manzon Allah sun kawo hadisin nan kaga hadisin ya taho da riwayoyi daban-daban wanda ya tabbatar da abinda Allah ya faɗa mana cikin wannan aya wato su manzanni ba su rabu ba abinda Allah ya tabbatar mana kenan kuma wannan ya tabbata cikin hadisin Isra'i na manzon Allah lokacin da Allah ya yi nufin annabi zai tafi sama zai yi tafiyar al-mi'raj sai da Allah ya tara masa annabawa a baitul maqdis manzon Allah ya limance su annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya limance su sannan suka rabu bayan sun rabu manzon Allah ya tafi sama kuma ya sake haduwa da su a wurare daban-daban wannan limanci da annabi ya musu wannan ishara ce gare ka cewa manzannin Allah ka ba ɗaya hankansu ɗaya ne ba su taɓa rabuwa ba wannan ya sa Allah ya faɗa a nan inna hazihi ummatukum ummatan wahida wannan al'ummar taku al'umma guda ce kaga su annabawan su manzannin Allah ya yabe su amma mabiyan fa Allah ya ce ah, su fataqatu amrahum bainahum zubura mabiyan manzanni suka dinga karkasa addinin su a tsakani bainahum zubara kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya tana farin ciki da abin da take tare da shi ne Allah ya ce a gaba فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ Allah madaukake ce fazarhum don haka ka kyale su fi gamratihim a cikin dimuwar su ka kyale su a cikin dimuwar su hatta hin har zuwa lokacin mutuwa wato kenan yana gwada maka babu abin da zai hada kawunan al'ummar manzon Allah babu mutumin da yake bata lokacinsa kamar wanda ke ganin zai iya hada kan musulmai yana bata lokacinsa domin abin da Allah ya tabbatar ba zai hadun ba haka kuma ya zo cikin hadisin manzon Allah sau da ka ba wai hada kai a hadu akan aƙida guda ne muhimmi bala wanne ne tafarki na kwarai din nan Shi ne muhimmin abu Ka yi ƙoƙari ka sani tun da annabi ya faɗa 73 za uku, za a samu da 73 amma ɗaya za ta tsira me ya siffar wannan da za ta tsira in ka yi riko da shi to ka tsira wannan ne muhimmin abu don haka yasa in ka dubi littafin aƙida na salaf kamar eh, littafin da aka rubuta na sunna zaka ga ƙoƙarin da suke yi shi ne su nuna maka Ta farkin nan da ake tsira in ka rike ta ka tsira ita ce ake kira alfurqatun najiya na najiya ita ce bangaren da idan an rike an tsira wannan duk littafan salaf suna kokarin su nuna maka ga yanda take amma karka bi dadin bakin su mabiyan dariqa din ai Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya tana farin ciki abin da ta rike shi saboda ka in ka samu wanda ke rikon wannan kungiya zaka samu yana murna da aqidarsa kuma zai iya tabbatar ma da hujja 100 bisa 100 shine ma ya tsira ko in ka samu wancan shi ma haka zai gaya ma in ka samu wancan haka zai gaya ma to ya za a yi ka tsira annabi ya gaya maka ga inda zaka gane ai sahabbai sun tambayi manzon Allah wannan guda ɗayan da za ta tsira ya ya siffanta shikenan mun samu cikin hadisai da na karanta dinnan. annabi sallallahu alaihi wasallam da farko yace eh, yace ah, ma ana alaihi al wa ashabi wanda ya rike abin da nake yi a yau ni da sahabbaina saboda haka yasa duka wata fahimta da za ta zo maka kai kokarin sani shin wannan abu ya dace ko da zamanin manzon Allah idan aka ce a'a babu zamanin annabi to kai watsi da shi ka bar mutum abin sa kawai yafi maka domin Allah ya riga ya tabbatar da shiriya ga manzonsa da sahabbai shi yasa ake cewa sunnar manzon Allah ita ce abin da shi annabi ya tabbatar ko aka yi gabansa bai hana ba wanda shine al-iqrar ko abin da annabi ya faɗa ko ya aikata wanda duk yana cikin alamomi na gane sunna idan aka ce ma ana alaihi wa ashabi ya dace da hadisin manzon Allah alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin manzo Allah yake kullu hafin nari illa wahida a riwaya ta biyu sai manzo Allah yake wahiyal wahiyar jama'a ita ce mai riken abinda yafi yawa Abinda yafi yawa a nan malamai suka ce gaskiya ake nufi ba wai yawan jama'a bane ka daina duba yawan jama'a inda yawan jama'a ne ai akasar mutane wuta za su kamar yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani shine abinda ibn al-qayyim jawziya yayi warware a cikin littafin ilamul muwaqqi'in yana mujallal na uku shafin 309 aka nan shafi na 389 yace wa alam anna al ijma'a wal hujjata was sawad al a'zama annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ayi riko da abinda shi ya rike da abinda sahabbansa suka rike manzon Allah yace a rike jama'a manzon Allah yace a rike al ijma'a huwa al alimu sahibul haqqi shine ka nemi mai gaskiya kai riko da shi ko da mutum ɗaya ne ibn al-qayyim al-jawziya yace wa in kana wahdahu da malami guda ne ya dace da gaskiya yawan malamai na lokacin komai yawan su idan ƙarya suka rike baya tabbatar da wannan ƙarya ya mai da ita gaskiya wanda ya rike gaskiyan nan guda ɗaya shine ahlus sunna saboda ka ana duba mai hujja ne sahibul haqqi wa in kana wahdahu da mutum ɗaya ne wa in kalafahu ahlul ardi ibn al-qayyim yace da duk duniya an ki an bar gaskiya mutum ɗaya ya rike ta wannan mutumin shine aljama'a wanda ya zo cikin bayanin al'imam nu'ayin bin hamad eh, yana cikin malaman farko ya rasu a hijira ta 229 shekararsa 210 Allah ya masa rahama ya ce iza fasadatil jama'atu ka fa'alaika ma kanat alaihil jama'atu ƙabla an tafsuda idan jama'ar da kake zamani da su al'amarinsu ya ɓaci to karka ɗauka a duniyar ta ɓaci a koma littafi sai ka dubi jama'ar farko mai suka riƙe idan ka samu riƙe wannan ka kyale in ji al'imam eh, eh, nu'ayin bin hamad ya ce wa in kun tawa daga ko da kai kaɗai ne fa inna ka jama'a taljama'a tuhina idin saboda a wannan lokaci kai ne aljama'a don haka idan kana so ka gane yadda za a tsira ba wai ta korafin masu bin ɗariƙa ko ƙungiya ba ne la ana duba mai tafarkinsu tafiyarsu saboda haka idan har ana kira zuwa ga abin da annabi ya yi da shi da sahabbansa da salafus salih wanda su ne aljama'a to mutum ya dace da wannan ƙungiya guda da za ta tsira ana da tashin kiyama wanda ita ce ake kira wato alfirkatun najiya wannan ma ya zo cikin bayanin ibn taymiya a cikin majmu'u fatawa mujalla na uku shafin 345 yace wali hadha wasafa al-firqatan najiya bi annaha ahlus sunnati wal jamaa saboda haka yasa duk wani malami na hadisi duk wani masanin alqur'ani mutumin da ya san hadisi da alqur'ani idan ya duba ya tattaro hadisan nan na manzon Allah sai ya gane ai ɗariƙar da za ta tsira a kiyama ita ce ɗariƙar ahalus sunna saboda annabi ya ce ma ana alaihi wa ashabi abinda ni na riki, ni da sahabbaina me sunna dama sunnar kenan ai ayi riko da sunnar manzon Allah da sunnar khulafa'ur rashidin bisa wasiyar manzon Allah to wannan idan mutum ya riƙe to la tabbata eh, la shakka ya shiga cikin ahlus sunna wal jamaa sai ya ce wa humul jumhurul akbar kuma yanda annabi ya faɗa in ka bi tarihi za ka ga su ɗin ne dai mafi yawa wato abin mamaki manzon Allah ya ce ɗariƙar da za ta tsira ita ce tafi yawa kaga hikimar Allah ita ce tafi yawa haka annabi ya faɗa wannan yawan da annabi ya faɗa ba wai yawan ku bane a garin da kake a wannan lokaci a'a ba yawan ku bane a ƙasar da kake a'a ba yawan ku bane a duniya a wannan lokacin la yawan da ake magana daga farkon zamanin manzon Allah zuwa ƙarshen duniya idan aka dubi ɗariƙu da aka samu na musulmai za ka samu ɗariƙa ta ahalus sunna ta da yawa shi ne abinda manzon Allah yake ne kuma haka ɗin sai ya tabbata ya ce humul akbar wa sawadul a'azam abin mamaki shi ne za ka gani tun bayan rasuwar manzon Allah ahalus sunna su suka yi hidima ga addinin musulunci duk wani littafin hadisi da ka sani ahlus sunna suka rubuta shi duk wani littafin tafsiri da kake gani ahlus sunna suka fara shi duk wani ilimi da zai kare addinin musulunci ahlus sunna suka yada in ka dauki suwa suka kai musulunci sassan duniya ahlus sunna su suka karantar da ilimin su suka kai kuma addinin da dukiyarsu da rayukansu duk inda ake cewa an kai addini ka bi tarihi zaka samu ahlus sunna duk inda ake cewa an yi rubutu wanda ya taimaki addini ka bi tarihi za ka ga wannan rubutu a ahlus suna saboda ka in ma kana neman sanin waye annabi dole ka koma ga littafan hadisi ko A yi littafan hadisin waɗanda suka tattaro hadisin dukkansu malaman ahlus suna so sai ya zama abinda annabin ya faɗa shine ya tabbata wato asawadul a'zam jama'a mafi yawa su ne ahlus sunna don haka yasa ba a la'akari da kai kadai a gari ko kai kadai a ƙasa ko kai kadai a duniya a wannan lokaci no ana duba wanda ya rike hujjar waɗancan magabata waɗanda da su ne addinin musulunci ya kafu wa in khalafahu ahlul ardi yana cewa ko da duk duniya sun barka idan kana rike da hujja ta sunna to kai ne ahlus sunna kai ne wanda kake tafarkin manzon Allah Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na tsira kuma Allah madaukaki ya kare mu daga tarko na shaiɗan. Allah shi ba mu ladan abinda muka dace da faɗansa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai ah, kuma Allah ya sa muna cikin waɗanda suke cin ribar wannan wata mai albarka Allah ya karbi ayyukanmu waɗanda suke hidima wajen taimaka mai yaduwar wannan wa'azi muna roƙon Allah ya musu sakaya da alkhairi eh, Allah ya biya su ya karbi aikinsu ya sanya cikin sadakatul jariya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك